ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام صحني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا يساك دعوة موانا درسي نا القرآن نيجرما من أتكن سورة المؤمنون آه من آية أمانة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 magiri da baraka wata ala ya ce wallazi na hunsu ne waɗanda da cikin ga amanonin da aka ba su shi sa ma muka ta jawo amanoni daban-daban bisa misalai wanda sun ke wajen guda goma sha irin waɗannan bayan allah da suka siffantu da waɗannan sifofin wato suna kiyayewa ga amanoninsu ba amana guda ɗaya ba wa ahadihim ra'un kuma suna kiyayewa wato da alkawura idan sun sauka babban abin da yake taimakon ɗan ko a kasuwanci ko a siyasa idan yana da girayi babu abu da suka kai kamar guda biyu da suke mace shi ni alkawarin zai cika kuma idan ya ɗauki amana zai kiyaye ka wannan ko a kasuwarka a shagonka ko kana matsayin ma'aikaci ko kana matsayin wanda yake wato mai sana'ar hannu ne da ko gyaran waya ko gyaran mota ko mashin ko wani abu duk wani abu da ka sani idan waɗannan abubuwa guda biyu za su shiga cikin sana'ar ka to ba ku shakka Allah sai ya sanya ma dukiyar albarka masu ya sanya ma aikin albarka amana za ka tsare alkawari kuma za ka cika duk wanda ya siffantu da wannan sifa to tattalin arzikin shi zai yi ba. kuma kasuwancin su zai haɓaka saboda ya tsare abubuwa wato ko dan amfanin su ba dan ma ka samu lada ba ko dan abin da za su maka akan kudin ka ba mai aula ka su da amana kuma ka su da cika alkawari shi ya sa jiya muka fara gaya ma cewa akwai abubuwa da ake kira tamaratun amana wato ne rizal wanda amana suke fitar maka da shi idan ka tsare ta ta za fito maka da abubuwa da yawa daga cikin rizal din na sakamakon da za ka shi ne akwai yardar ubangi wanda mun yi magana jiya a kan daga ciki daga abin da za ka karɓa na sakamako in ka tsare amana da alkawari za ka rinka jin a cikin rayuwarka kana da arziki ba tare da talauci ko damuwa ba daga ciki za ka rinka jin cewa akwai abinci da za ka samu daga wajen allah daga kuma wajen wato mutane abokan aikin hatta iyalan gidanka da dukiyar ka duk za su samu abinci saboda ka tsare amana da kuma alkawari sa'annan kuma wani abu da za ka samu na sakamako shine za ka samu kiyayewar alaƙa tsakanin al'umma wato al'umma za ta yaba maka za ta faɗi gaskiyar ka za ta faɗi amanar ka za ta faɗi alkawarin kuma labarin ka zai bazu cikin al'umma abu na biyar shine da muka faɗa shine za ta kore maka duk wani mummunan sifa da ake gaya ma masu sana'o'i a hannu za kai za a kore wani abu a kan misali idan mutum ya zama yana sana'a a tsawabin aiki ake bashi shi ya yi ko gyaran wani abu yake ko ma zai wata irin sana'a sai ya fice wajen rashin cika alkawari ya fice kuma wajen rashin cika amana to labarin da zai bazu a gari kuma kai ka same shi ya iya aikin amma za ka samu bai da aikin saboda halinsa ya kori mutane daga wajen kasuwancinsa shi sa wanda kuma duk ya tsare alkawari ya tsare amana to labarin su zai bayyana a cikin gari za ka ji ana cewa ku kai masa ya jiya aikin kuma ga shi da alkawari kuma in yace maka za ka samu ran kaza za ka samu za ka fi jin ana maka kyakkyawan yabo a kanka saboda sana'ar da kake sannan kuma duk wanda ya tsare amana ya tsare da alkawari to za ka same shi bai da sifofin munafukai don da ba rashin amana da rashin alkawari shi zai sa in kai zance kai karya kuma alama ce ta munafukai to wanda duk ya tsare gaskiya a ya tsare amana ya tsare alkawari to ya fita daga sifar munafukai na cewa idza hadasa kadaba wa idza wa'ada aslafa wa idza tumina ala a munnan tsana duk da ka samu ya fita daga waɗannan sifofin ya koma sifofi na gaskiya sanan kare amana yana sa kasratin min al-ilm hatta ilmi idan kana neman shi kana da gaskiya kana da amana to zai sa kai yawan samun ilimi ko mu'amala tsakanin malamanka inda kana da gaskiya da alkawura to ba da lokacin za su ba da shaida ba masu kyau a kanka wannan yana daga cikin abin da muka tattauna su a jiya na cewa amana tana jawo ma dan adam abu na bakwai da za ka samu shi ne a sikatun li amanati wato za ka samu sika ma'anar sika shi ne tabbaci dukkan mutane za su ba ka tabbaci kuma ko kuskure aka samu wani zai ce ma a wani ba halinsa ba ne haka saboda dole na ka samu tsarkakewa daga wajen mutane wanda mutane za su tsarkake ka za su baka wato abin na tika da tabbaci daga wasu mutanen ma na daban wanda ba kai ba abu na takwas da ake kallon cewa mai amana zai samu shine annaha dalilun ala kamalin iman duk wanda ta same shi yana da amana yana da alkawari wannan hujja ce kadai wanda take iya nuni a kan cewa wannan mutumin yana da kamalin iman mana yana da cikakken imani shi yasa ya zama to bai cika alkawari shi yasa ya zama to bai amana abu na tara shi ne yana nuna cewa annaha taksibu lil insani hubbullah ta'ala ita amana in ka tsare ta kuma alkawari idan ka tsare shi to ita da kanta ne za ta jawo maka soyayyar ubangiji daga wajen allah sai allah ya so ka saboda irin wannan hali da kake da shi na gaskacce na goma shi ne ta'adiyatul hukukin asarina duna Yi wanda ka same shi mai amana mai gaskiya mai alkawari idan ka haka hulɗa da shi za ka samu komai naka na haƙƙin ka zai cika maka ba zai soye maka ba ba zai rage maka ba saboda amana tana jawo maka cewa a cika maka haƙoƙinka cikakku ba tare da an tauye ba abu na goma sha biyu da amana ta da take jawo ma ɗan adam shine cewa idan ɗan adam ya tsare amana ya yi abin da ya kamata to amana tana zai masa dalili ala husnul imani wal islam yana nuna musuluncin ka ku shakka da irin wannan halin ma zai iya kiran mutane zuwa ga musulunci saboda gaskiyarsu da amana kyakkyawan musulunci zai bayyana wanda duk wanda ya hulɗa da shi zai ji daɗin hulɗa da shi zai ji daɗin mu'amala da shi amma yau da yawa ka za ka cewa ana samun wasu suna rena mana addinin mu saboda mu'amala da wasu suke da ita a cikin mu mutum ne ya tashi ba shi da amana zai karfi bashin wanda ba musulmi ba zai biya ba a gane zai cuci wanda ba musulmi ba zai zagi wanda yake ba musulmi ba duk irin waɗannan halayya komai wanda ya shiga hannun kai ba zai iya ta lafi lafiya ba saboda ka sai ai ta ganin addinin ma ga masu addinin ga yanda suke na ka sai ai ta fassara addinin da haka kuma ba haka musulunci yake ba wani ɗan sare ya fandare masa ya yi aiki da abubuwan da musulunci ya koya masa ya ɗauki halayya waɗanda ba na musuluncin ba sannan kuma yake cutar da musulmi da musuluncin da waɗannan ɗabi'un da ya ɗauka da yawa ana samun irin waɗannan wani duk mu'amalar da ka hana da shi ba za ka samu jin daɗi ba ya da alkawari ba shi da amana ka ba wa mutum aiki ce da ɗauki tsohon kaya ya siya maka yake ya saka maka ya sabo kana tafiya watakila in mota ce mil ɗaya mil biyu ta ke tsaya in ya za a gida daɗin ka wa zai maka addu'ar alheri wa zai ma fatan alheri a kan sana'ar da ke eh, yanzu ka jibga makaranta aiki idan kai sai da ne kafin wasu kuma za su samu nan da sallah ranar sallar kuma an zo shagon a rufe ina ka je munafiki kayi cin amana kayi a maganar gaskiya ne amana duk sai ka dauka ku nan kawai saboda haka yanzu ka cutar da mai kayan ka cutar da ƴaƴansa in har da kayan ƴaƴansa da na matansa duk ka rike bakin ciki kada ya ishe shi haka zai je ya dawo yana bakin cikin ka kuma a hakan ma ka ika buɗe shagon a yi magana da kai ka gudu kuma ka karɓi kuɗin E, kuma ka kashe waya saboda kai babban munafurci ne ma ka iya munafurci duk inda za a zai a same ka ba za ka yi ba har yanzu wata irin sana'a suke wani ya za a kai albarka kuma wannan maganar da ake ba da yawa ya samu mutane sun san hakan din yana faruwa da yawa yana faruwa an maka haka ba ɗaya ba biyu ba bakin ciki ya ishe ka na ƴaƴanka da na matanka duka kayan ka an rike haka za ka je idin nan ka dawo kana bakin ciki kuma idan ma ba a yi sa'a ba daga ƙarshe yarin ma ba zai dawo ba yarin na kamata kuna in ba sa'a ba zai dawo ko ga wani kuma zai ce yau watakila ko tailoli sun taɓa malam ne ni ba wanda ya taɓa ni wallahi ba wanda ya taɓa ni amma kawai ina jin ana wannan kotel-kotel an gane illa shekara biyu nan da suka wuce ko uku nan baya wani ya mun irin wannan aiki har da yadin dubu wallahi mana har da yadin har da yadin ya tafi da shi muka rasa shi kuma ni kasa ma gane shi ne ya ne muna tafiya mota suka ce da ga wanda ya tafi da yadin wannan nan sai muka tsaya sai shi ma ya tsaya ɗin na ba kun jama zai amana ce ba ka yawa muka tsaya yi mun alkawari da mangariba zai kawo shi ke nan zai da kyale na je na zauna ina ta jira da mangariba ta cikin sai ya sake yin abin da ya da ban sake jin tsoriyarsa ba sai bayan wajen wata guda da wani to suna nan masu irin wannan halin ta yaya wannan sana'a za ta yi albarka da wuya ka samu albarka ma ka gyara musulunci ba haka ya koya maka ba kana dan musulmi ka zama to cewa mai alkawari da kai mai amana abu na goma sha uku shi ne izzuddin wa hukukun lahi ta'ala duk wanda ka same shi yana da amana yana da alkawari sai ka same shi wajen tsare haƙƙoƙin Allah domin karanta amanar haƙƙi ne wanda ubangiji ya tsora cewa mutane su tsare sannan za ka same shi da tsare haƙƙin addini da kuma tsare haƙƙin al'umma da suke addini abu na goma sha hudu shi ne dalilin ala usulul duk wanda ka ganshi da amana da cika alƙawari ya ishe ka dalili ko baka tambaya ba za a ce maka wannan mutum mai kyawawan dabi'u amana in ka tsare ta da alƙawarin. ba sai ka fito ka ce kaza da kaza ba mutane da kan za su maka shaida a kan cewa wane ɗabi'unsa cewa ne ah, abu na goma sha biyar shi da mahabbatun lajinin insanin wato amin allah yana saukar da soyayyarsa ba ma wai shi allah ya soka kadai ba zai saka soyayyar ne a cikin bayan allah mominai idan lokacin da ka zamanto abin kacce mai amana shi yasa wani hadisin manzo Allah yana cewa duk mutumin da ya zama to irin haka to Allah zai so shi kuma ya umarci Jibrilu ya so shi sannan ya saka Jibrilu kuma ya sai gaya wa mala'ikunsa mai kika su soka saboda ka tsare a bani kuma sunan ka fa ake bayarwa a wajen mala'iku cewa wani dan wani ni Allah ina son ka kai Jibrilu ka so shi kuma sannan ka gaya wa mala'iku su so shi ga sunansa na mun bayar wani wasu irin darajar sai nake yanzu ko gwamnati sai aka yi zaɓe aka samu aka ci aka ce an yi wani yake sun sunan ka amma ba a rantsar ba ba kuma ba ka akwai sunan ba ka yi dinga dawa mutane kenan da a ce yani da addu'a fa ya eh, yi wallahi an sa suna na a ciki wannan ba ba wai sunan ka ya je gaban Allah ba ne a ya je kawai gaban ma in ba a sa'a ba duk abin nan ne tare mu ne wataƙila ba gudi ma gudi a zaben so gwamnatin kanta wataƙila kun kafa ta kan haramci don baka ci zaɓe ba haramun ka ɗauka ba ka ba ne wani zai ce to za a fara ƙaro ta ke ba ƙaro ta ba ne haka abin yake dama sai ka ci zaɓe sannan a rantsar da kai amma in kai ma gudi ka danna mutane to gwamnatin kama a dokar ƙasa haramun ka ba a dokar Allah ba a dokar kasar ba ta zo a kan haramu kuma haka za ka tsari har shekara takwas ko hudu akwai matsala to irin wannan ma in ka samu an yi nomination din sunan ka sai ta tura mutane a ce ya da addu'a ba eh, yanzu ku ne ya kiyaye abu na goma sha bakwai wadda amana take sa ɗan adam idan yana da ita da alkawari shine ƙirgin hukukin halk haƙƙin halitta ba ɗan adam kaɗai ba duk halitta ba su kiyaye mata haƙoƙin ya da akwai wanda suke zaluntar dabbobi dabbobi halitta sai ka Allah akwai wanda suke zaluntar ba mu sani bai ko an daina irin wannan lokaci a lokacin shanu a ba su a wahalar da su ba ruwa ba abinci kuma ana saka musu barkwaro ji ya gaya mana kwanan baya can lokacin ba azumi ba an kawo mana kwamfulai mun yi ta kira har muka ta ya kamata mu je kasuwar shanu mu zauna da waɗanda suke masu wannan harkar me yasa ake yi wa shanu haka wane ne wanda ake kiran su masu hawa mota mota tana tafiya suna kare shanu me sunan su wani ya faɗa yan waju ko yawa ogai na ko wani ya ba mu labari yana cewa malam ya ce ita in bujimi ya kwanta sai a saka bankwano a laida bal sai a rufe hankin ta haka sai a ɗan sauri. daga ya zuƙa sai ya tashi sai yanzu ko ɗan adam ɗan adam za a masa wannan tsakani da allah bai kai ƙarawa ɗan adam za a masa wannan ya samu dama ya kyale kan to mai wannan shi ne yake tsammanin rahama ubangiji yana azabtar da dabbobi ku ji Allah wallahi wallahi ku ji Allah ku dena shi yasa za ka yi kudin daga ƙarshe in ka tara kudin sai Allah kai mai hana ta jin daɗi yadda kai wancan bujimi sai a samu wata mata kan jiga ga haka take ta da kai sai wallahi ba za ka zauna kuma wallahi ta tara take ta ba yadda kai iya wallahi ga kudin shanu ga wata kan jiga ga ita ma kamar bujimi wallahi ba nan sai Allah ya haɗa ka da ita ce ta maka azaba wallahi mutum zage ta amma kuma baya da zaka yi wata kila wani ya ji kamar da shi ake ba don wata kila hakan yake bai ba kai ka biyo wallahi idan hakan kake amma dai ka kiyaye wallahi saboda shi Allah ta ba da wa ta'ala ba a maka irin wannan yana ramawa idan annabi zai ga sun zuwa wani ya dauki yayanka tana kuka ya tambaya waye ba ta tsoro wani sahabin ya ce ni ne na ɗabi yayan ya ce biyar masa ta kayan ba na son a rinka razana kowa kowa ya zauna cikin aminci wannan shine muhammadu rasulullah wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin shi rahama sai kawai akan komai ba ma akan dan adam annabi rahama ce kawai ah, abu na goma sha bakwai da mai tsaye amana allah zai masa arziki shi mai a a'rar wal amwal za ka same shi da kiyaye mutuncin mutane da kiyaye kuma dukiyoyin mutane don haka allah ta baraka wata ala zai kore masa duk wato na biyu siffatul kiyana wani ba duk sifofin munafurci da kasari da sifofi na ha'inci shi duk allah ta ya kore masa in kai mu'amala da shi ba za ka same shi yana da ha'inci in kai mu'amala da shi ba za ka same shi yana da munafurci saboda riƙe amana allah ta ya kore masa duk munanan da jimu kore masa aiki sai da zama to kawai husnul khuluq kyawar da su ciwo daga ciki za a bashi iqamatu shar'in la zai samu damar tsayawa akan shari'ar Allah wato shari'a Allah zai masa ba karfin zama ba abin nan ba akwai hidayatul hiba da ake cewa shiryarwa ta kyauta wanda Allah yake yi ma wasu mutane kyauta komai ko sun ji karatu ko ba su ji karatu ba su duk inda suka sa gaba Allah ya shiryar da su ya musu kyautar shiryar. komai da za su yi akan dacewa ba su da haka Allah ya mutu wannan yana daga cikin abin da Allah yake yi ma masu tsare amana da masu tsare alkawari wa manhajuhu fi nafs wa ma al zaka same shi Allah ya masa baiwa ya tsare shi ya tsayar da shi akan shari'a ya masa baiwa wato ta kyawawan dabi'u da shi da ranka da kuma waɗanda suka samu suna rayuwa tattare da shi abu na ashirin shi ne tsare amana yana sa an am sama, idan an tsare amana an cika alkawari to za ka ga cewa al'umma za ta rayu cikin aminci ma'ana rajin tsare amana ne ya sa za mu zo a masallaci ko a kan sallar dawa. ana tunanin wani zai sa rashin tsare amana inda duk mun tsare amana a nan za ka bar ka wani ba zai inda wani ya ɗaukar tijiyar amma ban da ya saka aljihun saboda mutane za su mutu amintattu saboda tsare amana sai allah ya ba ku abinci irin waɗannan halayya dukansu yanzu kamar sun fara tsaura daga cikin musulmi suna komawa kasashen ma da zanen musulmi malam mun ga wannan a inda mutane ba sallah suke ba ba su ma yarda wai ku kafa jami'a a cikin mutane ku yi sallah su ba su ma yarda ba eh kowa ya je shi da ubangiji amma haka kawai ka tsare jiki yanzu ka tsare sallah za su ce a ba zai yi ba sai dai in sun keɓance wani guri na ibadar ka ne ta amma malam idan ka bar in ka da amana komai da ka sani tsare maka ba ko kana nan ko baka nan wani kuma in sun maka alkawari ya fara bayyanuwa cewa ba za su cika alkawari ba to maza maza za su fara neman kafin lokaci cewa sun ma alkawari lokaci kaza a ba ba zai yi ba saboda ka dole za a tsara kada ko kwanaki waɗannan mutanen ba musulunci suke amma saboda wannan amana da suka tsare Allah ya ba su rayuwa cikin aminci idan ka je kwana a kan titi kana yawo ba abun da zai same ka saboda aminci kayan ke faɗi karka damu wani wani ta faɗi hankalin ka ya tashi ya an zata da ba wani abu kawai motar da ka shiga in tabbi ce kawai ka faɗa suna da markar wani santa na su kawai za a yi magana ne za a dawo da abun har inda kake wallahi malam amana malam ai wato Allah ya shar'anta da don mu ji daɗi malam amma sai zaman to babu da ita babu mana duk wannan wahalar da ake sha wala abu biyu na suka cuce mu babu amana babu alkawari tun ya ya tsaya ko cewa dan tsare amana dan cire kitse a wuta a shi ma ba ma kitsan ba tukunna zai tsire kai ma wutar zai kai ka ba ma kitsan zai turo maka ba tukunna a wutar kai ma kanka yanzu ba a kai talakawan ƙasar nan rana ba ba a saka su a wutar ba yanzu da azumin na ajiye an tsara kudin mai ni da yake bai sha ba na sha tun kafin azumi ko motar da yake ba yawo take ba ina nan tukuna kafin ni ma in shiga nayi sai eh, Allah ya kasa sauka amma zalunci malam ba shi ne kawai mu zauna kawai cewa kai ta addu'a Allah ya sa ya kaza Allah ya sa ya kaza ko ba abin da za a yi ba ba haka lamarin yake ba dole zai a yi magana kuma dole a ɗauki mataki sai da cewa ina gwamnoni kuna da forum na gwamnoni ko to mai forum ne yake kurawa yana kallo ana irin waɗannan gwamnoni ba duk suna kallo ana waɗannan abubuwan ba wanda ya magana saboda kawai in an tara kudin ba su ake kai kuma kana dan kana yawo a rana ana ta gasa wannan har yaushe ba babu amana babu tsari alkawari ina hutun da ake cewa za a sama matsalar babu shi ka yi magana kuma a yi ta surutu dama a yi shi ɗan adawa ne eh an yi ta surutu kenan har yaushe ba za a gaya ma gaskiya ba mutane suna cikin wahala a wannan halin babu dalili ka zo ka tsara wa mutane wannan tsadar mafi fetur din bayan gayan da suke a irin wannan halin ba wutar lantarki babu hanya babu hukumar in ka dinga kamar babu ne kowai ma babu babu security babu ruwa babu wutar lantarki babu ilimi babu asibiti kawai gini ne to me ake ina kudin al'umma yadda da ka iya saka zanna zanna bukar ka karya ta ka zo ka zauna kai sai wa mutane da tsanantsan da ba shi da kan gudu ga al'umma ku suna cikin wahala ba za ku iya magana kowa ya zama tsoraci ma ana ba shi tsoro da wata hukuma wanda ta zama kamar ita ma farauta a ana ba ka tsoro saboda haka yanzu wanda ka tashi ka bar ma inda kake ka san ba inda dare ya maka in ya ga dama kai in kara in al'umma ka sun kai miliyan hudu ko biyar su je su mutu kai ba zauna wannan wannan sai in amana ne kuma yin alkawari ne haka da so ne abu na ashirin da ɗaya idan ka tsare amana alfawzu bin sawabin abi fi duniya wal akhirah alfawzu za ka rabauta bin sawab da lada mai girma a wannan duniya da kuma lahira Allah zai baka lada wanda zai na hum amana amanati wa jikin ra'u tabaraka wata ta'ala yake banda wannan na ashirin da biyu shi ne a ash da muraka bakin Allah azza wa jalla wa iqabi mai amana abin da yasa zaka ga mutum yana sai amana saboda yana jin tsoro yana finin a ransa cewa faɗin ya yaki amana akwai hukuma ta ubangiji wannan zai kara masa ƙarfi ya ci gaba da tsari amana amma yanzu idan ka duba sai ka ga kamar waɗanda amanar mutane suke hannunsu kamar suna ganin in sun ci sun ci banza kai ka ce babu isari kai ka ce da su da mutanen da suke musun tashin alkiyama duk sai su? domin in ba ka musun tashin alkiyama ka san za a mutu za a tana kai a tambaye ka abubuwa to dole ka kiyaye amma idan ka san cewa kawai ko an je lahira ma barazana za ku saboda anan duniya dama ku da yan barazana kuma an je lahira ma barazana za ku ka rinka gaya wa mala'ika sai ba ka san da inda muka sauran ko ba ka san musu a ban da Allah ka kauce mala'ikan da ka wani haka ai ba ka ta ba to in dai mutum ba haka yake jin wai shi kamar baya shi'uru na cewa za a tada alkiyama ba wani abu za ka ga bai kamata a ce da hankalinka kana yin ba ka saka al'umma dubbai cikin rana ka saka al'umma ma dubbai cikin wahala ko miliyoyi kuma kana zaune ba abin da ya ka ba ka tausaya ma kanka kuma wannan abu kana da yadda za ka yi a samu sauki yanzu ko ishin security na akwai yadda za a yi ba an rasa yadda za a yi ba ne kawai an yi yadda za a yi amma da ana jin cewa ba mutum daya da ya mutu Allah zai tambaye ka jinin kana jin wannan kana filin jinsa a ranka ai za ka tsare amanar mutane domin kayi rantsuwa za ka tsare amana to amma yanzu ka ga a kan hanya kawai an tsare mutane an kashe ba ma a kan hanya ba sun zo masallaci suna karatun alkur'ani da allah an buɗe wasu wuta an kashe kuma waɗannan yadda aka kashe sunan haka matansu da iyayensu da yayansu duk suka yi asara suna nan suna da bakin ciki kai kuma ko jaje ma ba za ka iya musu ba ko jaje ba za ka iya yi ba kana can a daidai wannan lokacin kuke saka yan kiɗa suna muku kiɗa kuna rawa da kuɗin al'umma da bazar jama'a dawa kace mana kana da limani ka dawa kace mana kai mai amana ne ka dawa kace ka cika alƙawari ai wannan kowa ya san ba gaskiya ne, kowa ya sani ko matarka da kake kwana da ita ta san kai munafiki ne wallahi ta san baka cika wa mutane alkawari kuma ta san kai baka tsare amanar mutane na 23 shine as-sa'yu li kasbi ridallahi wa zikirin hasan wato fi dunya wal akhirah daya mun ambace shi a baya shi ne amana tana jawo maka soyayyar ubangiji na biyu kuma da ba mu ambace shi ba shi ne cewa Allah zai sa kyakkyawan yabo a kan cikin harsunan mutane duk wanda ya tsare amana ya cika alkawari sai ka samu harsuna suna yabonsa ko ba ka son sai ka yabe shi za ka ce mutumin kirki ne sai dai ba ya tare da kai wata kina dole ne sai ka masa wajen yabon ko ya za ka yi to haka Allah yake yi duk wanda ya tsare amana da alƙawarin ubangiji to shi ke nan da'a masa abu na 24 shine ya komo alaiha amru samawati wal ard wannan amanar fa kuke yi ana ta magana a kanta. wallahi a kanta ne Allah ya tsayar da al'amarin sama ya tsayar da al'amarin ƙasa wallahi saboda amanar da ubangiji ya dauka shi yasa ya rike muku sama bai rikito da ita ba da Allah zai ci amanar wala zai ruso ta haka ne wannan kasar da kuke ganin nan ajiye ta ba ta mutu wallahi amana ce Allah ya dauka da alkawari zai kiyaye ku amma da zai taba misali bisa da kaddara da wannan kasar ka rusa da mutane sai ka san amana ba abu maka ba bil amanati yuhafizu ad-din wal a'rad da amana ne kadai ake kiyaye addini saboda shi karan kansa amana duk wanda kaga ya kiyaye addini yana yin abin da addini ya san girman amana da ya dauko a wajen Allah da shi ake da ita ake kiyaye addini da mutuncin mutane da dukiyarsu da jukkunansu da rayukansu da duk wani abu da ka sani wanda na kula da dan adam ne da amana ake iya gane shi kai wal ulum hatta ilmi da amana ake ba da shi ilmi sai an ciro daga inda yake a zo a ba da shi saboda shi ma amana ne wal wilayat haka nan shugabanci duka amana ne wal wasaya amana ne wal shahada da abin nan shaidu ba da shaida wannan shi ma mun yi magana a kansa wal qada da alƙalai duk amana ne wal kitaba haka nan da rubuta bashi idan za a ci bashi dukkan su ne wal diyun kansu bashin su ma amana ne وغير ذلك دون حتى من الأمانات na daga amanoni duk waɗannan abubuwa amana ce kaɗan daga cikin maganganun magabata a kan amana saboda girmanta za mu fara da abubakar sake kaɗan daga cikin maganganun manya-manyan bayan allah a kan amana yadda suke tsoronta kala abubakar abubakar yake cewa asdaqus ya ce abin da fi komai gaskiyar gaskatawa al'amana abin da ya fi cancantar ka gaskata shi ka saka shi a cikin rayuwarka ka yi gaskiya a kansa babu kamar amana saboda wallahi malam amana duk inda aka yi ta turan ta daga aminci ne duk wanda aka yi masa sun an aminta ko jinin ya amintu ko dukiyarsa ta amintu ko mutuncinsa ya amintu ko ransa ya amintu ko ƴaƴansa ko matansa ko wani abu nasa ya amintu wanda duk ya tsare masa amana to ya amintar masa da waɗannan abubuwa to yau idan ka duba cewa kana cikin gida ma baka da amana baka da aminci haka ne yana rufin amana da zai jawo mutane wannan matsalar duk waɗannan abubuwan da ake ciki da jinin mutane da dukiyar mutane da wane ne da wane ne da wane ne duk abin da ka ɗauko rashin tsare amana ya sa ba a amintu ba shi sa da yake cewa babu abin da ya fi kama a jaskata shi mafi gaskatawa kamar amana domin in an gaskata ta an yarda da ita an tsare ka to anan ne amincin mutane ke faruwa komai da komai zai zama amintattu ne wa akzabul kadhib ƙaryar da ta fi kowace ita kuma ƙarya ita ce alkhiyana inci, a baka amana ta cinye ka wannan kuma ita ce ta fi komai zama ƙarya babu ƙaryar da ta fi kowace zama ƙarya kamar yanzu a danka maka amanar kudin mutane kai ha'inci a cikin ya fi komai zama kaida wannan shine ra'ayin abubakar don haka yana kallon mafi abin da ya kamata ka zama to da shi gaskiya babu kamar amana a ce kuma kafi kowa iya ƙarya to shine kai haɗin ka fi amana قال ابن مسعود ابن مسعود yana cewa bai alqatlu fara ta kaffaratu zan dhanbin dan da ya a kashe ka amma kifan gilla yace kafara ce akan ka ta kowane irin zunubi da ka aikata a duniya illa amana sai in ka ci amana to Allah ba zai yarda shahidi wanda ya mutuwa a fagen yaki manzon Allah ya ce komai nasa an yafe masa amma wallahi in ya tabbacin cin da wani sai Allah ya kai da shi da wanda yake amana sa a cikin tashin alkiya ba kuma kaga shahidi ya cewa aka yi da kuna ko ana azurta su wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah duk da wannan manzo Allah ya ce in dai ya ci amana to wallahi sai an tsayar da shi da wanda ya amana ina za mu je lamarin babban ne lamarin babban ne ba qala ibnu mas'ud ibnu abbas ibnu abbas ne yake cewa mutum na uku kenan lam yarqisi Allahu al-ma'sur wala al-musir an yamsika al-amana yake cewa Allah bai yi wani rangwame ba Allah bai yi rangwame ba wato kenan Allah bai yafe ba ma wani mutum da yake rayuwa cikin tsanani da talauci ko kuma wani mutumin da yake rayuwa cikin wadata da mulki Allah bai taɓa yafi musu ba in suka yi kyama da wani ba zai yafe musu na san babban magana duk yadda ka kai da wadata da duk yadda ka kai da talauci in ka ci amana bari Allah ba zai yafe maka ba dan talaucin ka kuma Allah ba zai yafe maka ba dan ne dan mulkin ka ko dan kudin ka sai an karbo amanar mutane a wajen saboda girman ka ajaba Umar na hudu kenan Umar radiyallahu anhu ya amsa ma wani mutum wa rajulin dafa wa salla umar ya amsa ma wani mutumin da ya zo yana dawafi a ɗakin ka'aba ya gama dawafinsa ya je ya salla a makamu ibrahim sai ya zo yake gaya umar wa kana umar umar sai yake gaya masa yake cewa antum aksaru bin na tawafan yake kubi mu yawan tawafi kun ya ɗaki kun kewaye ɗaki yake mu ba mu samu dama ba mun fi kun fi mu yawan dama. kun yi dawafi mai yawa wasu yaman yace kun fi mu ma yawan yin azumi sai ce wa na hannu khairu khairu minkum bi sidqil amana yace amma kuma mun fi ku alheri saboda mun yarda da kare amana duk dawafin kai ce baka kai mu ba duk kuma sallolin kai ce baka kai mu ba yace saboda mun fi ka kare amana wannan yana nuna maka kenan ka ci amanar mutane ka tafi kai dawabi akwai wasu mutane da suke yaudarar kansu da wannan wasu har daga cikin masu siyasar nan kuma yana da yaudarar kansu wai an ce duk wanda ya je hajji walam yarkus walam yayi wane ne wane ne wane ne dan haka raja'at kayumi waladatu ummu ya zalunci ya zalunci mutane ya ci amana ya yi komai wai zai je can inda ake gafara da amana to kaji wanda ya mutu a fagen jihadi ma kunna fagen jihadi ya mutu a fagen jihadi manzo Allah ce duk zuluman da an yawe illa amana amana ce ba za a yaji masa ba malam biyar da za a yi karfafi amanar mutane duk yadda za a yi ya ce mun fi ku da waɗannan abubuwa bisidikil hadis mun fi ku gaskiya in dami zance wa da'ul amana ya ce mun fi ku cika bayar da amana wa ijazul wa'ad kuma mun fi ku cika alƙawari kuma duk masu mulki abinda ake neman su kenan da abubuwa guda uku nan sai da ilhari in ka tara talakawan ka zaka musu jawabi a rediyo faɗi gaskiya kar ka yi ka musu ƙarya ka yaudare su domin wallahi idan kai ƙarya wa huwa gash ka san haɗin shi kake manzon Allah ya ce an haramta ba aljanna ka san ƙarya kake kake fara to an haramta maka aljanna domin ka dari al'ummar na biyu abinda ake nema a wajen mai mulki adabul amana bayar da amana ka sauke ta yadda ka ɗauke ta na uku injazul wa'ad ka cika alƙawari kuma dama akan abubuwa guda uku nan suke yawo ko duk wanda zai fito takara da yake nema abubuwa guda uku nan yake faɗa wa mutane ko sidiqul abin abinda ka faɗa gaskiya ne Na. amanar da aka baka ta kudin mu da rayukan mu duka ka sauke in jazir wa'adin da kai duka ka sauke wannan shi ake nema a wajen umar umar amsar bai bari kenan mutum na biyar shine sufyan ibn uyayna yana cewa man lam yakun lahu ra'su mal falyattakhidh al-amana ra'su mal wanda ya kasance bai da capital baka da kudi baka da jari kayi kayi jari ya kasa samuwa wanda duk ya zamanto bai da jari kuma yana kan jari to ya dauki amana ita ce jarin sa zai samu kudi ta yanzu an zo magana jari tun da mutanen da sun yi shuru amma yanzu sai da aka buga wanda zai samu kafital Allah ya bayar wallahi muna addu'a Allah ya baka eh Allah ya ta'a samu a kuma amana tsare amana ita ce babban jari قال الشافعي امام الشافعي كتوا شي يتي آلات الرياسة خمس duk mai mulki ya ce abu biyar ke nema idan kana neman abubuwa da za su taimaka wa mai mulki ya tsira abu biyar ke nema ya ce silikun lahajar ya zama to mai gaskiyar magana duk mai mulki ya zama mai gaskiya kar ka yi karya kuma kar ka yadda wani ko kwamishinan ka ko wani ministan ka ko wani abu ya wakilce ka akan karya kar ka kar ka yadda sidqul lahaja ka zama tun haka na biyu imamu shafi ya ce da sir ka zama tun kana da a asiri na al'ummar ka yanzu ai kamar shugabanci yake zuwa yake sai da mu ko mutum na kun zaɓe shi a kan wata ma jam'iyyar ya ya tunda jirgiya ko ga muku bai ba ina amanan ku take a gurin ko shawartan ko bai yi ba kudin ku da yake karbowa daga federation account ba zai biya muku abin da ake ciki ba zai muku aikin yadda ya kamata ba ya je ya bi ubangidansa a can sama ko ya yi watsi da ku ko ba haka ake ba waɗannan su ne masu amana waɗannan su ne za su zo suna gaya wa mutane wani abu ba sannan a samu wasu mutane su fito su ta musu kirarin da ba shi kenan ba har ma sai ya dauka wa in yi ba ku ruwa alfarma ya muku kuma da kudin ku ba har ma yana kallon in yi ba ku wutar lantarki wai alfarma yanzu komai ba da ake a kasar nan alfarma ne kawai talakawa sun dawo komai ba dukiyar su ba sai alfarma ake musu ko ba haka ba ne da kudin ku da bazar ku ake rawa sai da kuka dunkuya aka taka bayan kusan nan aka miƙe aka hango shi amma yanzu ya yi wa da ku duk abin da zai ba zai gaya muku ba ma ruwansa da ku na uku shine alwafa'u bil ahad cikawa da alƙawari duk wani mai mulki idan yana son mulkin ya tsore ya yi wannan ya yi wa mutane kyakkyawan zance in zai faɗa musu ya faɗa musu gaskiya an gane sannan ya cika alkawari abu na uku kenan abu na hudu shi da na nasiha ya to duk abin da kai na kuskure in an gaya maka gyara mulkin da zai tafiyar da ya kamata in ya ka samu kuskure za a ba nasiha kuma ka dau abu na biyar shi da ada'ul amana ka ba da amana da take kanka mu shafi iya ce duk wannan mulki na buƙatar waɗannan abubuwa guda biyar kuma da su mulkin sai yake ɗorewa da su ne mulkin zai ke dole Kala ibnu abi duniya mutum na bakwai kenan daga cikin alƙawarin na magabata shi abin duniya ga abin da yake cewa ce adda'i idan siyana khiyana shay'ani al-muhana wa qillat al-amana yake duk wanda ka gaina cin amanar mutane to abubuwa ne suka dare shi zai a duniya ba zai yi daraja ba ba zai yi kima ba saboda amana ta masa karanci ba zai yi kima ba a wajen al'umma yau kuma duk abin da ya samu shugabanci kan saboda talakawa masu sun gari sun gane cewa kawai yanzu in ka zo kana jawabi ma a rediyo a matsayin ka na gwamna ko minista ko shugaban kasa wani nan tafi ke cewa da Allah ce ku tare ba ka wani baka da kima sai a zo a kan idanunka a girma ka kana wucewa a sai mutumin banza haka yake faruwa saboda ka ci amanar mutane Allah duk sai ya sun sake maka girma duk daraja sai ya sun sake maka kawai wanda za su girma maka a gaban ka ne to yanzu irin yanzu ma har masu surutu a rediyo wani wanda zai zo ya ke yaban wani mutum idan ka gefen sai da gefe ce maka wallahi muna tsammani ne yasa amma har yanzu ba mu samu gaske yake faruwa ba da na yi magana da wasu da yawa na ji rubutar da suke na wasu da gaske ne ya ce kai dai malam abari kawai muna dai ta tsammani na ce to da haka za ka mutu wala da haka za ka mutu da wannan tsammanin kuma zunubin ƙaryar ka yana nan kar ka ɗauka Allah ya bari zunubin ka yana nan kuma wannan ƙaryar sai ta hana wanda take son ya taimake ka Allah sai ya hana ke sai ya saka maka ƙiyayyar sa tsaron ka. Allah zai sa a zuciyarsa sai ya yi ka saboda kai ma hanyar da ka biyo ba ta dai ba har yanzu suna nan suna kuka ai har yanzu saboda Allah ya yi ya sa a so sun ma tukunna ya kai kai idan kana kallon wannan ita ce mafita za ka yi ka gama sai dai ka zo daga ƙarshe ta ce kun tura mota sauran kai ka biyo inda ta yi, in ka samu ka hawo shi nan ba kawo ba dai an tura na takwas kala maimun bin maharan shi kuma ga abin da yake cewa akan amana yake salasatun yu'addina idan wato abubuwa guda uku suna kai wa mutum zuwa ga ya zamanto albir ya zamanto mutumin abubuwa guda uku suna kaiwa ga ɗan adam ya zamanto mutumin kirki rashin su kuma suna iya sa ɗan adam ya zamanto fajin abu na farko ce al'amana ita ce amana abu na biyu al'ahadu alkawal abu na uku filatun rahim ya ce wanda duk ya zabu waɗannan abubuwa guda uku to ya zamanto alfan mai bin allah ne wanda ya rasa su kuma ya zama baka da amana baka da alkawari baka da zumunci to kuma shi kenan ta zama faji Kala ibn mas'ud dan mas'ud yake cewa al-amanatu as-salatu waz-zakatu wal-ghuslu min al-janabati wal-kayl wal-mizan wa a'zamu min dhalika al-wada'i yake cewa amana ita ce sallan da Allah ya dora maka amana ita ita ce zarka a cikin dukiyarka ta kudi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona yace al-ghusl min al-janaba wankan janaba shi ma amana ce haka dan mas'uliyar ya nuna wal kai kwanon aure amana ce wal mizan tikeri da ake aure kayan sayarwa mutane ne amana sai yace wa a'lamu min zalik abinda da yake wannan kuma girma alwada'i shine a baka kudin mutane kamar yadda yanzu kaga duk gwamnonin nan kudin mu ne a rusu wannan ya fi komai hatsari ko kuna ganin ba haka bane a baka kudin mu a hannun kai kai kake da magana akan kudi miliyoyin mutane a karkashin ka kuma an baka kudin su wannan in ji dan masahubi ya fi komai girma saboda kaga ta da sallah kai kadai ne ko zakka ma kai kadai ne ko ko ba haka ba wankan jana ba kai ma kai kadai ne ko amma kwanan awu shi ma kai kadai ne sikeli shi ma kai kadai ne ko misali amma a ɗauki kudin mutane a baka kana da mutum miliyan uku ko hudu a karkashin ka kuma an ba su kudin an ba an ɗauki kudin su an danka ma zai kai musu hidima sai ka kauce hanya baka bi layi ba ai ka shiga uku waɗannan mutane yanzu za ka samu su wani ko ba baka sani ba wani suna nan a cikin daji a ƙauyuka ko ƴan saniyar da suka kiwata ko akuyar da suka kiwata ko ƴan akuya ko ƴaƴan zafi da suka kiwata ko masarar da suka noma in sun ɗauko za su shigo gari ku ce a ku haraji ai sun san da akwai gwamnati ko to amma mai gwamnati ta musu da suka biya haraji mai ka musu shi ya zaɗa masa hudu ya ce wannan shi ne ya fi komai girman nauyi a kansa anya ne mutanen nan sun san abin da za su sarrafa a wajen allah anya ba da gangan suke ba kuwa ba da yanzu ko jama'ar cikin masallacin da aka ce za a tambaye ka su ya za a yi ko jama'ar da suke cikin masallacin nan a ce kowa za a ce da ka yanzu ga Allah ga kuma kowa ya layi wani ya zai ce wallahi kallon banza ya tamu Allah ni ina son sai an kwata mu kake kallon banza ya tamu to to ja tsaya a kan rubuta wani kuma ya ce a ai kudin mu ma da aka bashi cinyewa shi ma a rubuta wani kuma ya tsaya shi kuma ya ce zani na yi har kawai ba maka kuma zai rage yanzu yanzu kana jin da waɗannan yau za ka tsira a wajen Allah Allah ta yi sosai da Allah ta yi mana amma abun malam da girma lokacin yana karantuwa wani bin horaira ta rabi Allah an kala daga abu da Allah ya ta da shi yake cewa wani ma yarfa'u min hadhihi al-umma yace farkon abin da za a dauke a cikin wannan al'umma farkon abin da za a ɗauke mata a wannan al'ummar alhayawa kunya a to yanzu mutum yana zina ma ya zai fada ya yi zina kuma ya zai fada ai kaga ba kunya wani abinda ka yi shi ma kana neman ya za a yi ka gudu ka tsira masa to yanzu ba wai ka gudu ba zuwa ma kai kana gaya wa mutane jiya ga daddare an yi harka wai kai kake tsaron abin da kai na biyu da abin da za a ɗauke shi ne al'amana za a ɗauke amana a cikin al'umma fasalullah al'afiyar ku roƙi allah lafiya ku roƙi allah sauki na ƙarshe shi ne na goma daga isham anna umar kala yake cewa la ta gurranni salatu imra'in sallar wani mai sallah ba ta yaudara ta wala kawo azumin zama baya yaudara ta man sha'a wa man sha'a wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya bari inji umar kawai ya ce ladi da liman la mana' ta kawai baka da addini ba ka da amana ya ce sallar ka dubbata da nan ba azumin ka bai da nan ba komai da take ya ce in ka ga dama ka yi sallah in ka ga dama ka bari amma in dai kana yin waɗannan abubuwa kana cin amana ba ka da addini la haula wala quwwata illa billah Allah ka kiyaye mu jama'a ai kokari a tsare wato amana ah, za mu tsaya anan saboda lokaci ya karato an gane eh, darasinmu na gobe watakila ya kama kan amana ko kuma mu zuwa ga aljanna na? to ku sanar alhamdulillah assalamu alaikum wa wannan sanarwa ne daga masallacin rajin ramadi nan jari tsawon jari yamma da makarantar da kwasu ta kasar da kuma rafta da tsallar ibi duka da daga zafi ƙarfi bakwai na safe a wannan masallaci ne sha Allah sai a cewa Allah sai ya zo kuma ba da ikon harkar yalla mana wanda duka dole ne akwai marasa lafiya akwai masu bukatu akwai masu neman aure akwai mata masu juna akwai masu basu sutura akwai masu neman jari wanda su kuma biya mafi biyar da tsarsa abin ya gagara da wani abokan wajen da suna yi masu asuwa, wanda shi ma ya ma addu'a da alkhairi da su ana da al'amari kuma Allah ya a cikin da da da da da Allah ya ba mu duka dai in an dunkule su gaba ɗaya bukatar shi yasa wani lokaci idan muka zo kawai sai mu ce da mutane ciki da waje Allah ta san bukatu kowa ka biya ba to kaga wannan shi ne ba za mu iya kiran wani da wani da wani da wani da bukata kaza da kaza masu aure masu neman haihuwa masu wane da duka sai mu yi wa annabi salati mu yi istighfari kuma sa'an nan sai mu yi addu'a cewa Allah ya biya mu kowa bukatun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 su ba wasu an ambata wasu ba zai ambata su ba Allah ka san bukatar bayan ka kowa ka san yadda suke kuma kowa ka san abin da yake da bukata kuma kai ne ikon biya ne Allah kai ne bayarwa ne ka biya ma kowa bukatar ya Allah Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ya Allah sauki ubangiji ka mana sauki a cikin rayuwa ka sanya mana albarka ya Allah wannan zafi muna roƙon ka ya Allah ka kawo mana saukin ya Allah ya Allah wannan jira ta muna roƙon ka Allah ka zaunar da mu lafiya da tsara mana zaman lafiya a cikin ya Allah ka tsare mu ya Allah da tsarewar ka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewar ka ya Allah ubangiji san mu muna roƙon ka ya Allah ka yi mata agaji ka zaunar da ita lafiya munafukai da suke daure ma waɗannan abubuwa gindi domin a ci mutuncin arewacin nan ko wani abu kuma da haka duk wani wanda yake da hannu akan wannan dan ya azabtar da mu ko dan ya nakasa mu ko dan ya ga bayan mu Allah ka naka sa shi ka koga bayan sa ya Allah ubangiji ka sa shi ya tafiyar da ba zai iya waiwaiwa ba ya Allah ubangiji ka sa shi ya tafiyar da ba zai iya waiwaiwa ba ya Allah muna roƙon ka ya Allah da sunayen kamar ya sarki Allah kada ka ba su nasara waɗannan azzalumai ubangiji ka shiga tsakanin mu da su ya Allah Allah ka zama da mu lafiya Allah kowa da bukatar ka biya shi ya Allah Allah ka karbi azumin mu ya Allah ka karbi addu'o'in mu ka karbi wato sujjadar mu ka karbi tilawar mu da muke ya Allah ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ya mana albarka a cikin rayuwar mu ya mana albarka a cikin dukiyar mu da ilimin mu da matan mu da ƴaƴan mu ya Allah da rayuwar mu duka sun ya mana albarka ka tsare mu daga dukkan wata musifa ya Allah duk wani abin da zai zame mana damuwa Allah ka tsare mana shi abin da zai zame mana alheri da sauki Allah ka yassara mana shi ya Allah